a wurare daban-daban mune muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a yau muna ranar juma'a kenan 26 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, kamar yadda kuka gani cewa za mu gabatar da karatu tare da kuma ga network ya ba mu matsala kuma lokaci ne yau takaitacce to shi yasa nake ganin ko da mun fara to nan take lokacin sallar juma'a zai ba za a samu cikakkiyar natsuwa ba su shesa ina ganin za mu dan gabatar da dai sanarwa sai mu sake sa wani lokaci insha Allah ta'ala tun da zo muka so mu fara karatun to network ya yaƙi ba mu dama to kuma gashi yanzu na ga goma ta wuce so amma ba laifi mu dan taba koda kaɗan ne ne ah, daga bisani insha Allahu ta'ala ah, sai mu nemi wani lokaci wanda yake mai yalwa wanda za mu samu damar da za mu zo mu gabatar da bayanai yadda ya kamata a ah, to a gurguje akwai abin da yake faruwa a wannan wata na ramadan ko abin da ya faru a dangane da wani bawan allah da ake kira limamin abuja wato ana ce mai farfesa makari akwai wata magana da ya faɗa na jin ko sha uku ga watan ramadan ne ya jingina ta zuwa ga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala nan take uh, sheikh alkasim umar jibril hotoro sai ya fito ya nuna cewa to wannan magana da shi limamin abuja ya yi kuma ya jingina ta ga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala babu wannan magana wato ƙarya ya kuntuma ma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to daga ƙarshe dai malam ya ƙalubalance shi cewa ya kawo gun inda wannan magana take idan ya kawo ta shi zai ba shi dukkanin littattafansa gaba ɗaya wannan magana na san sananniya ce shi mai magana limamin abuja da ya zo a shimfiɗa yake yi <clears throat> kan wata mummunar aƙida tasu wadda take cikin littattafansu amma ba zai iya fitowa da ita kai tsaye ba to sai ya fake ga ita wannan matsala ɗin shine zancen aje wurin ƙabari a roƙi allah wata buƙata to ba wannan shine manufarsa ba eh, kun san mun san su mun fahimce su sosai manufansa shine akwai wata aƙida wannan ya riƙe shi matsayin wasila ne kawai amma akwai wata mummunar aƙida na bautar kaburburra bautan waliye da suke kwance a cikin kaburburra wanda tana nan jirgi cikin littattafansu wato aje ga ƙabari a kira wanda ke cikin ƙabarin. a nemi shi ya yi bukata ko kuma ya ainihin kawo wani alkhairi to amma kun ga wannan aƙida ba zai yiwu ya iya fitowa da ita kai tsaye ba to shine sai ya fara shimfiɗa da cewa ai akwai ijima'i menene menene dukkanin malamai sun haɗu a dangane da rashin ganin munin wato zuwa wurin kabari a yi addu'a abin da ya faɗa kenan bayan ya yi ƙoƙarin kawo ijima'i sai ya ƙarfafa ijima'insa ko na ijima'in da ya kawo wanda ijima'in babu shi cikin aljihunsa ya ciro ya faɗa to shine sai ya ambaci malamai guda biyu ya ambaci ah, shamsuddin zahabi rahimahullahu ta'ala ya ce ya kawo ƙissoshi a cikin eh, siyaru a alamin nubala kaza da kaza da kaza da kaza menene menene da sauransu daga ƙarshe sai ya ce har ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya wato shi ma ya goyi bayan wancan ijma'in cewa ba illa ba ne ai addu'a wurin kabari wannan ne abin da ya faɗa a farko kuma malam ya kalubalance shi cewa ya fito da inda ibnu taimiyya ya ce ba illa ba ne a yi addu'a wurin kabari daidai ne ya halatta to bayan je ba masa kalubale hankalinsa ya tashi ya rikice yaransa ma suka rikice suka zo suna ta zage-zage suna cin mutunci suna wato ƙazafi da abubuwa daban-daban ƙarshe dai ba su iya ba da amsa ba to ana nan da ya fahimci cewa yaran nasa ba za su iya ba shine sai ya fito da kansa eh makare sai ya fito da kansa a tafsirinsa eh, ajiye kenan da ya zo sai ke cewa wai an dame shi kan wata matsala kullum ana tura masa saƙo aƙalla hudu zuwa biyar wai ane masa tambaya a ina ne ibn taimiyya ya faɗi wannan magana saboda a maganarsa ta farko bai faɗi littafi ba mal alƙasin ne da ya zo yi masa raddi sai ya bashi satan ansa sai ce wannan magana da ka karanta ko aka faɗa ka kaji baka fahimce ta ba a cikin littafi kaza to shine je sai ya zo da littafin to wallahi babu abin da wato wannan abin da limamin abuja ya yi face tozarta kansa da kunyata kansa da ƙara tabbatar da kalaman da mal alƙasim ya faɗa a kansa wanda har wasu ke ganin cewa ai bai kyauta ba shi ne abin da ya faru domin duk abin da ya jiya akwai ha'inci a ciki a maganganun ma da yake karantowa ciki suke da kusakurai da caccanza su ba yadda suke a rubuce a cikin littafin ba to ɗayan biyu ne ko dai ba littafin ya karanta ba don yanayin yadda yake karanta abin ajiya ba littafi ne a gabansa ba kamar ina ganin ko waya ce ko kuma ya yi jotin a takarda shi limamin abuja ya karanta jimla ɗaya biyu sai ya ba da shafi sai ya tsallaka gaba haka ya ta yi to kusan duk maganganun mafi yawa maganganun da ya karanta mafi yawansu ba haka suke ba ya canza su to ko dai ba daga littafi ya ɗauko ba wato a matsayinsa na profesa <laughs> eh, ya saba mahatta tsari nasu na akademiya na bahasi na ta haƙiƙi in za ka ɗauko maganan mutum ka koma ka gani a ƙa'ida na bincike bai yi wannan ba ko kuma ya karanta da gangan ya yi amma ya yi ha'inci ya canza mu shekul islam wasu maganganu sannan ya ciccire wasu abubuwa to saboda haka shi ne zaman da muka so mu yi sai mu haska shi mu tabbatar da na farko bai ba da amsa ba ƙalubalen ta haddin da aka jefa masa bai kawo ba na biyu akwai cin karo tsakanin maganarsa ta jiya da wadda ya yi a baya kamar ya yi wa kansa raddi ya rosa kansa kan abin da ya faɗa a baya na uku kuma babu amana ta ilimi cikin dukkanin abin da ya faɗa mafi yawa wannan shine abin da muka so mu ɗan haska shi tare da zamansa furofesa za ka ga larabcin ma wasu wurare kuskure ake yi a matsayinka na furofesa furofesan ma na larabci na harka adabi amma ka zo karanta littafi kuma ana, ana, ana, ana jin kusakurai wanda ya abin kunya ne to wannan duk tabbatar da abin da mal alkasim ne ya faɗa a kanka shi ne yake bayyana su saboda haka a jawabansa na jiya za ku ji da kansa ya ce shekul islam ibn taimiyya bai yadda a je wajen kabari a yi addu'a ba a maganarsa ta jiya kenan kun ga yaro sa waccan tsohuwar magana tashi da ya ce ai malamai sun haɗu a kan ganin wato rashin munin aje wajen kabari a yi addu'a azzahabiyu kaza kaza kaza kaza kaza hatta shekul islam ibn taimiyya idan mutum ba a ce ya tafi ba idan mutum ya je don buƙatarsa a gaban wani ƙabari ya yi addu'a wanda wannan ƙabarin yana kyautata mai ƙabarin zato ana ganin salaharsa to ana sa ran za a amsa masa addu'a wannan shine maganarsa ta farko dama da ya zo a jiya sai ke cewa a'a a yi shi ah, kaza kaza ba haka yake nufi ba shi kwata-kwata bai yi zancen a ibn taimiyya ya ce aje wajen kabari ko bai ce aje ba a'a to me yasa ka kawo sunansa bayan kuma kayi nakalin ijima'in da babu kan cewa sun haɗu kan rashin ganin munin aje wajen kabari a addu'a bayan faka na kanto wannan ijima'i ne wanda babu shi kwata-kwata daga aljihunka ka ciro shi sa'annan kuma ka zo ka yi adafi ka ƙarfafa wannan ijma'in da ka kawo da su waɗannan malaman guda biyu az-zahabiyu da kuma shi shekul islam ibn taimiyya to bari mu danna shi ku ji abin da yake faɗa na warware kansa da ya yi kowanne za mu kunna muku da tsohuwar maganarsa da kuma wadda ya yi sabuwa e, eh, tunda ya ce wai a koma a koma maganarsa wadda ya a baya sai a ɗora ta akan maganganun da ya ajiya abin da ya faɗa kenan to bari ku ji don Allah a koma eh bari ku ji afwan eh saboda haka wayannan mutane da kuka gani to lamarin su sai a hankali eh saurari abin da na faɗa din sai a bijirar da shi akan waɗannan abubuwan da muka ji yanzu shin abin nan da muka ji yanzu shi na faɗa ko ko sabaninsa ne iskalin inda take lalle ibnu taymiya bai yarda da ziyaran kabari ba bai yarda da zuwa wajen kabari a addu'a ba amma ni a cikin karatu ranan ina kokarin in tsakuro inda aka sami daidaito tsakanin ibnu taymiya da sauran malamai ne sai na tsatsakuro wuraren cewa in aka tashi aka je kabari ba dalilin zuwa kabari ba kaga itifaka din da ya faɗa kenan ko kuma aka je saboda ƙarfin zuciyar niyyar mai yin addu'a Allah zai iya amsa ko za a iya za a iya samun ya sami amsawan addu'ansa ko da yake shi ya yi ta tabririn amsawan ba dalilin wato yana kore dalilin amma dai mu muna son mu ɗauki kawai hukuncin cewa ya faɗi cewa in aikai addu'a din za a iya amsawa ina fatan mun fahimta to kun ga wannan cikin bayanansu da ya ajiye kenan ya ce a koma ga maganganunsa da ya yi a baya wanda za mu koma gare su a ji abin da ya faɗa sai a auna da maganganun da yake yi a yanzu ya ce tabbas shekul islam ya hana ziyara wadda wannan magana ba gaskiya ba ce kawai a faɗe ta haka eh, a yi ta wacce ziyara shekul islam ya ce ba a yi ziyara ta bid'a ziyara ta shirka to kaga ya kamata ka yi tafsili a matsayinka na furofesa a cikin littafin da ka ɗauko shekul islam ya tabbatar da ana ziyara cewa halatta ne a yi ziyara a dunkule amma hukuncin ziyaran yana da alaƙa ne da abin da aka yi a wurin ziyara ɗin sai yake cewa bai yadda ba shekul islam ibn taimiyya bai yadda ba a nufi kabari domin aje a yi addu'a to me yasa a farkon bayananka baka faɗi wannan magana ba eh to za mu ji shin ka faɗa ko baka faɗa ba tunda ka ce mu koma ga bayananka na baya to bari mu koma a baya mu ji abin da ya faɗa eh tunda ka ba da ka nema a koma ga maganganunka na farko to ga maganganunsa na farko eh. wanda wannan yana cikin abin da ya samar ma wasu da iskali da dama in suka ga wato mutum ya aikata wani aiki ya je kabarin wani salihi yana roƙon Allah sai su ce yana bautan salihi ko yana hada salihin da wannan bawan da Allah a cikin bauta wannan ko kusa ba haka bane ko kusa ba haka bane wato hada abubuwa ne marasu alaka da juna a ah, ai tun da ka ji ma salihi biya je wajen ne saboda kyakkyawan zaton shi cewan albarkan wajen zai iya sawa ya zama dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala albarkan wajen kuma malamai sun tabbatar za ka iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganansa ijima'i ke ijima'i ke tabbatar a cikin sayarwa alamin nubala kissoshi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce, Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyaran watan wajen da suke in bawa ya je wajen ya yi addu'a Allah na karɓa kai har Shekul Islam Ibn Taymiyyah. Har. Ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah salihi, kabarin bawan Allah salihi. ba ce a tashi musamman aje ba amma in mutum ya zo don bukatansa ya je don bukatansa saboda albarkan wannan bawan Allah salihi da yake kwanta a wajen ana sa ran Allah ya ansa masa in ji ibnu taymiya to a wannan maganarsa ta farko kenan kun daga farko ya ce ba wani malami na musulunci wato ijima'i yake son ya hakaitu wanda aje ma ya ƙara maimaita shi cewa sun haɗu kan rashin ganin munin wato aje wajen kabari a yi addu'a in dai ba mai kabarin aka kira ko aka bauta ma ba wato Allah aka kira wai dukkanin malamai sun haɗu akan rashin ganin munin wannan to wannan ijima'i da ya naƙalto shine sai ya kawo waɗannan malaman guda biyu don ya nuna maka mi su ma sun shiga cikin ijima'in ya kawo zahabi ya ce kaza ya ce al'imamu zahabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ce hatta shekul islam ibn taimiyya kaga wannan adafi yayi goyo ya yi akan kan sai maimaita abin da ya ce shekul islam ya faɗa idan mutum ba a ce a tafi ba amma idan mutum ya je don buƙatarsa kun cikin tafiyar akwai nufi akwai alƙasu da kenan mutum ya nufi wani kabari don buƙatarsa duk da ba a ce mai ya tafi ba amma in ya je don buƙatarsa to ana sa ran a karɓi addu'arsa saboda albarkacin wannan wurin wannan ita ce magana ka ta farko kuma ita ce aka nema ka kawo inda shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wannan magana kuma har yanzu baka kawo ba sannan gashi a jiya kuma ka zo ka ce a'a kai baka ce shekul islam ibn taimiyya ya ce a tafi wajen kabari ko kar aje ba gashi nan kuma kana faɗa da bakinka cewa shekul islam ya ce idan mutum ya tafi don buƙatarsa kaga ya san zai je kenan kuma akwai niyya akwai alƙasdu ana sa ran a ansa kace ibnu taymiya ya faɗa in ji ibnu taymiya kace shi ya faɗa to don girman Allah me yasa baka kawo wannan magana ba kaga baka kawo ta ba duk abin da ka faɗa jiya har ka gama baka kawo wannan magana ba baka kawo inda ibnu taymiya ya ce idan mutum ya je wajen kabari don buƙatarsa ba to ana sa ran a ansa masa addu'a in yayi addu'a kuma saboda wannan wurin bari mu ƙara maimaita bidiyon ku ji eh wanda wannan yana cikin abin da ya samar ma wasu da iskali da dama in suka ga wato mutum ya aikata wani aiki ya je kabarin wani salihi yana roƙon Allah sai su ce yana bautan salihi ko yana hada salihin da wannan bawan da Allah a cikin bauta wannan ko kusa ba haka bane ko kusa ba haka bane wato haɗa abubuwa ne marasu alaƙa da juna a ai fitin da ka ji ma salihi biya je wajen ne saboda kyakkyawan zaton shi cewan albarkan wajen zai iya sawa ya zama dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi addu'a kuma malamai sun tabbatar za ka iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganansa babu ko ɗaya wanda bai tabbatar biyu a cikin sayarwa alamin nubala kissoshi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyaran watan wajen da suke in bawa ya je wajen ya yi addu'a Allah na karɓa kai har shekul islam ibn taymiyyah To me ya faɗa? Ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah salihi kabarin bawan Allah salihi. Ba ce a tashi musamman aje ba. Amma in mutum ya zo don bukatarsa. Ya Allah saboda albarkan wannan bawan Allah. Saboda albarkan wannan bawan Allah. Ana sa ran Allah ya ansa masa in ji Ibnu Taymiya. To kun ji? To bari ku ji. Wannan maganarsa ta farko kenan to bari ku ji ya ce bai faɗi haka ba. Eh dan Allah a koma a saurari abin da na faɗa ɗin <laughs> sai a bijirar da shi a kan waɗannan abubuwan da muka ji yanzu shin abin nan da muka ji yanzu shi na faɗa <laughs> ko ko saɓaninsa ne iskalin inda take lalle ibnu taymiya bai yarda da ziyaran kabari ba bai yarda da zuwa wajen kabari a addu'a ba amma ni a cikin karatun ranan ina ƙoƙarin in tsakuro inda aka sami daidaito tsakanin Ibn taymiya da sauran malamai ne sai na tsatsakuro wuraren cewa in aka tashi aka je kabari ba yanzu zuwa kabari ba kaga ittifakan din da ya faɗa kenan ko kuma aka je saboda ƙarfin zuciyar niyyar mai yin addu'a Allah zai iya amsa ko za a iya samun ya sami amsawan addu'ansa ko da yake shi ya yi ta tabririn amsawan ba dalilin wato yana kore dalilin amma dai mu muna son mu ɗauki kawai hukuncin cewa ya faɗi cewa in yi addu'a ɗin za a iya amsawa ina fatan mun fahimta amma kamar yadda na ce wannan wallahi na yi ne saboda almajiran ilimi masu wanda suke ta tambaya kuma na ga an dame ne tambayan kullum mutum hudu biyar za su yi message wai ina ne ibn taymiya ya faɗi wannan suna son sani ko dan neman ilimi ne ko dan fudul ne ko dan menene Allahu alam to dai yanzu ga wasu daga cikin inda ibn taymiya ya faɗa a babban malam ibn taymiya hmm. sun wuce a faɗi sunan su mujarradan a inda ya faɗa a cikin littafin sa iktida'us siratul mustaqim Allah ubangiji ya taimake mu ya ƙara fahimtar to wannan ita ce maganarsa saboda haka limamin abuja ka yi tibka da walwala ka faɗi abu kuma ka dawo ka ce baka faɗa ba ka ce a ko ba kuma mun ji e kuma duk mai hankali ya fahimta to yanzu tun da mun ji tsohuwar maganarsa ga abin da ya ce kuma yanzu ya dawo ya karyata kansa to yanzu za mu danna shi ya karanto abin da zai karanto sai mu ba shi amsa insha Allahu ta'ala tunda ya ce zai buɗe littafi kun ji ya faɗa zai buɗe littafi a inda wannan magana ta kito sai mu ji cikin abin da zai karanto shin akwai wannan magana da ya jingina mu shekul islam ibn taimiyya wannan shi ne eh, ga bidiyon nan bawan allah babban malami ibn taimiyya ranar da nake magana ina magana ne a cikin yadda dukkan malamai suka yi gamayya a kan yin addu'a ba da niyan bauta ba ina san haka ne ko ba da niyan bauta ba addu'a kawai ka zo kabarin wani salihi ka yi addu'a dukkan malamai sun yi gamayya a kan rashin muninsa kun ji ya haka ijima'i ko dukkanin malamai dukkanin malamai to kai da bakin ka faɗa shekul islam malami ne shin ya shiga cikin wannan ijma'i ko bai shiga ba kuma wallahi tallahi wannan ijma'in babu shi aka sinsa shi shekul islam ya kawo kuma baka kawo ba baka karanto daga littafin ba kun ji ya kawo ijima'i wannan a sa ta jiya kenan to bari mu danna shi eh bayan na faɗi wasu malamai ina zato sai na ambaci ibn taymiya amma a kan ibn taymiya da na ambace shi sai na ce <laughs> ko shi ya tafi ko shi da taji ko shi a wajen malamai kasan san shi yana da sabani da sauran malamai a cikin matsala ta ai ba ko shi kace ba eh, cewa kai hatta adabi kai Eh, adafi ka yi bayan ka naƙaltu ijima'i ka kawo zahabi sai ka ce hatta ibn taimiyya kenan shi ma ya shiga cikin abin da ya gabata a baya wannan shi ne abin da ka faɗa hmm. ko shi ya tafi a kai idan aka zo kabarin bawan Allah kunji ba da niyan a tashi musamman a je ba <laughs> ana tuna haka na faɗa ba da niyan a tashi musamman a je ba to ai kai ba haka ka faɗa ba e a magana ka ta farko baka ce ba da niyyar aje ba cewa ma kai idan mutum ya tafi ba a ce a tafi ba amma idan mutum ya tafi don bukatarsa kaga don bukatarsa kenan akwai mi akwai niyya me yasa kake wannan abun a matsayinka na eh farfesa shekaran jiya ba kai wannan magana kuma har kana cewa a koma kuma ka dawo yanzu kana warware kanka aka zo mutum yi addu'a Allah zai amsa masa wannan addu'an Allah zai iya amsa masa ko ana sa ran amsa masa wani abu dai kamar haka so maganar akan amsa addu'an na yi kuma a nan wajen ba maganar akan hukuncin aje ko tar aje ba kun ji ko wai shi a baya bai yi magana akan aje ko kar aje ba tare da cewa kuma ya ce hatta shekul islam ibn taimiya eh, ya ce duk da ba a ce a tafi ba amma in mutum ya yi amfani da amma in mutum ya tafi don bukatarsa kaga ka yi magana zuwa ka yi magana zuwa limamin abuja shekaran je shekaran je ka yi magana sati ɗaya zuwa kwana goma kuma ka dawo kana warware kanka eh? a matsayinka kuma wanda ake kambabawa ana ganin cewa ba a ƙasa babu kamar ka kwana goma da yin magana ka ta farko kuma ka dawo kana warware kanka wannan yara ma za su yi ma dariya wallahi ka zubar da kimarka ka ƙara zubar da mutuncinka wallahi wallahi ka faɗi warwas to ina kwalin yake ina shahadat lai sawaka eh ci gaba ina fata mun fahimta ko ba ku ƙara sauraron magana na na yi magana akan ibnu taymiya ya ce ya halatta aje ko bai halatta aje ba kai na yi magana akan amsa addu'a a'a haka ne ko a'a a ali babu abuja malamai suna da wani abu <laughs> idan suna son <laughs> su haɗa bari mu je kai tsaye eh. ah, duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustaqim duka duka daga mujalladi na biyu gashi a ƙwaɓa ta ni da nake amfani da ita saboda yana da tana da taba'at da yawa to a shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 ku ji abin da zai karanta yana cewa an yahsala du'a fil buq'ati bi hukmin ittifaqi wato addu'a zai iya faruwa a wajen accidentally to uh, mu ga littafin duk daga alama babu littafin a hannunka uh, abin da ya karanta ga shi a ga abin da shi shekul islam ibn taimiyya ya faɗa <clears throat> kuma daga nan duniya za ta fahimci cewa <clears throat> kai mayaudari ne kuma kai azzalumi ne in har da gaske ka karanta wannan littafi to babu shakka daga yau baka cancanta da ka zama abin koyi a addini ba wallahi yaudara ka yi kun ji abin da ya karanta abin da ya karanta yadda ya karanta an yi hasalar du'a'u fil buqati bi hukumil ittifaki <clears throat> iya jimlar da ya karanto kenan na farko a shekul islam ibn taimiyya a cikin shi wannan littafin ni a tawo nuskan shafi na bakwai. shekul islam yana magana a kan yin addu'a a wurin kabari asalin yadda magana take madadin ya koma daga baya ya ɗauko ta tun daga farko ya karanta na farko ya karanta na biyu sai a fahimci ga manufar shekul islam ga maukifinsa akan wannan matsala amma sai ya ki sai ya karanta jimla guda ɗaya jimla guda ɗaya wai da niyya kuma yana ba da amsa akan abin da ya faɗa a baya to shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala abin da yake cewa famin ma ya fi haza yana daga cikin abin da yake shiga a ƙarƙashin wannan ƙasdul ƙuburi liddu'a'i a nufi kaburburra domin a yi addu'a inda hagun kaburburra ɗin aulaha ko a yi mamamatan addu'a sai ce fa inna du'a'a haƙiƙa addu'a inda alƙuburi a gun kaburburra sai ce wa ha da wani kaburburra min al'amakini daga wato daga wasu wurare 'Yan yankasimu ila nau'aini shekul islam ya ce nau'i biyu ne nau'i biyu ne ku duba ku gani wato a yi addu'a a gun kabari ko a wa mamatan addu'a to kala biyu ne ta fuskan nufatan kaburbur raɗin to shine sai shekul islam ya ce ahaduhu ma ɗayan nau'ukan guda biyu an ya sula duk da shi ya karanta an ya hasala wannan kuskure ne a matsayinka na farfesa eh? wanda ya zamo profesa a ɓangaren arabiya kuma ka zo kana karanta larabci da kuskure an ya hasula kuma kana karanta an ya hasala ba za ka ji kunya ba? Eh? ba za ka ji kunya ba? a matsayinka na profesa? jimla jimla duka kalmomin ba su kai kalma biyar ba amma ka, ka tabka kuskure kusan guda biyu a ciki ai daga hasala ne hasala mudari'insa akan ce ya hasulu min babi fa'ala ya fa'ulu kamar hadasa ya hadusu shakara ya shukuru ba daga fa'ala ya fa'alu ba ne ballantana ka ce an yi hasala wannan shine kiyasi ne kiyasi babu dalilin da zai sa a bar kiyasi kuma a koba ga wani abu sai an samu sama'i tabbatacce to ce wadda ya yi an yi hasala wannan kuskure ne amma bari in maimaita muku shi ku ƙara jinsa eh farfesan larabci yana tafka yana tafka kuskure eh bari ku ji sai ku koma sai ku duba abin da na faɗa ku gama da waɗannan maganganu sai ku hukunci ya rage na ku hmm. ji da kyau ah, duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustaqim duka hmm. duka daga mujalladi na biyu a ƙwab'a ni da nake amfani da ita saboda yana da tana da taba'at da yawa ku ji da kyau zai tabka barna shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 mun ji yana cewa an ya yahsala du'a fil buq'ati ya hasala ittifaqi kun ji wato addu'a zai iya faru kun ji ya wasadun fataha wannan kuskure ne ya hasula ne bi dhammi sadi fi'ilun ne mudari'un min babi fa'ala fa'ulu to ya zaka zo ka ce kuma an yi hasala eh mabari'u na sarfu a matsayin ka na farfesa to sai shekul islam ya ce ɗaya ɗaya daga cikin nau'ukan guda biyu an yi hasular du'a'u addu'a ta sabu ko ta tabbata fil buƙu'ati a wani bagire bi hukumin littifaƙi shi ma nan yayi kuskure wajen al-ittifaq sai ce al-ittifaq madadin ya kawo hamzatul wasli sai ya kawo hamzatul qata'i wanda wannan kuskure ne domin daga ittafaqa ne ya tafiqu yawa mazdarinsa shine ittifaqun to tunda an sa masa ma'arifa al-ittifaqu ake cewa ba al ba al-ittifaqu ba eh bi eh, hukumi al-ittifaqi ittifaqi bi hukumil ittifaqi eh afwan bi hukumil ittifaqi wannan kuskure ne wannan hamza ba a sata cire ta akai hamzatul wasl ce eh bi hukumil ittifaqi bari ku ji abin da yake faɗa sai mu ci gaba insha Allah eh larabcin ma ba a karantawa daidai ruwa a wajen hmm. accidentally yace fa la ba hmm. wannan babu laifi a cikin shi casa'in da biyar. sai an dawo baya kaɗan da safahat ɗin ta ni da nake amfani da ita mm. saboda yana da tana da yawa mm. wannan yana da muhimmanci shi yasa muke bin sa daki daki Eh. a shafi eh. an ce wai farfesa ne na larabci fa ya salat eh. wannan kuskure ne bi hukumil ittifaqi wannan kuskure ne abin da yake daidai bi hukumil ittifaqi hamzatul wasli ce ittafaqa yattafiqu al ittifaq ake cewa ba al ittifaqu ba so wannan barnarsa ta farko kenan a cikin wannan jimla gajera to shine shekul islam ya ce wato zuwa wajen kabari yana tabbata ta fuskar hukuncin bi hukumin ittifaki eh, yadda ya karanta kenan amma daidai bi hukumin littifaki tare da hukuncin muwafaka wato kaje wurin ne kawai saboda wani dalili in ma taba'an ko kuma zimnan lali qasdi du'a'i fiha amma ba ka je wurin kabarin ba ne domin ka yi addu'a wato a wurin kabarin ba shi ne manufarka ba wato wani dalili ne ya sa ka samu kanka a wurin kabarin amma tun farko ba ka ƙulla niyyar cewa zan je kabarin waliyuwa ne ko salihin bawawa ne ina da wata bukata in na je gun kabarin sai in roƙi Allah ba wannan a manufarka ba sai shekul islam ya yi bayani sai ya ce kamar yadda Allah kun ga shi duk bai karanto wannan ba kamar wanda ya kira Allah fi ɗariƙihi wato kamar wanda yake kiran Allah fi ɗariƙihi a cikin hanyarsa wato yana kan tafiya sai wani dalili yasa ya yi addu'a wa ku an yamurra bil quburi wato sai daidai da ya gitta ya biyo kusa ga kaburburra kun ga ba wurin kabarin shi hanya ta biyo da shi aw man zuruha ko kuma wanda dama ya yi niyyar zai je kai ziyara ne ta sunna fa yusallimu alaiha da ya je wurin kaburran ko makabartar sai ya yi sallama kamar yadda ya zo a sunna wa yas'alullaha sai ya roƙi Allah al'afiyata lafiya lahu gare shi walil mauta da kuma mamatan to a cikin yin wannan addu'a sai ya shigar da kansa kun ga aslan me ya kai shi makabarta ziyara a'a hanya ne ta biyo da shi kun ga shi wannan ba kansa ake magana ba kwata-kwata ba kansa ake magana ba baya cikin wanda ya nufi kabari don ya je ya yi addu'a amma kun ga bai karanta wannan ba sai ya ha'inci to ɗayan biyu ne uzurin da zamu mu ba shi ɗayan biyu ne ko dai bai karanta littafin ba browsing ya yi gwagwalin ne ko kuma a'a in ya yi haka to wannan ya rusa kujerarsa ta farfesa ko kuma takardarsa ta farfesa ya rosa ta gaba ɗaya ko kuma a'a ya karanta amma da ya karanta sai ya datsi inda yake so ya yi abin da ake kira wato datsi sashin magana a yi watsi da sashi wannan kuma ha'inci ne khiyana ce ilmiya idan mutum na haka to daga lokacin wato mukaminsa na malanta ya roshi ba a karɓar wata magana daga wajensa wadda ta shafi karatu ko ta shafi addini. eh ɗayan biyu ne dole ne in ya karanta to shi mayaudari ne ya yi zalunci bai wa shekul islam ibn taimiyya adalci ba in kuma bai karanta ba to ya rusa ƙa'idarsa ta akademiya babu ta haƙiƙi a cikin bahasinsa babu to shine sai shekul islam ya ce kama ja bihi sunna kamar yadda sunna ta zo cewa musulmi ya je ya ziyarci kaburbura kuma ya yi musu addu'a cikin yi musu addu'a shi ma yawa kansa don ana buƙatar duk lokacin da za ka yi addu'a sunna ne ma ka fara da kanka idan za ka wa wani idan za ka fara da wani to kaga wannan dan ya yi addu'a wa kansa ba a sa shi layin wannan babi baya daga ciki ba shi ake magana ba domin akwai abin da ya kai shi makabarta. sai ce fahaza wa hauhu wannan da ire-irensa sai ce la ba'asa bihi babu lahi da shi kun ga jimlar da ya ciro di ya datse wancan karatun amma sai ya datse wannan bari in danna shi ku ji abin da yake faɗa ku je wa darar da ya yi a matsayinsa wato na profesa eh, a matsayinsa na profesa eh, afuwan a matsayinsa na profesa to bari ku ji bari ku ji datsu magana ya yi da eh, datso ta yi sai ku hukunci ya rage na hmm. a ah, duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustafi duka duka daga mujalladi na biyu a ƙwab'ata ni da nake amfani da ita yana da tana da tabi'at da yawa a shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 yana cewa an ya yahsala du'a fil bukati bi hukmin ittifaki wato addu'a zai iya faruwa a wajen accidentally yace fa hada la ba kunji kunji babu laifi a cikin shi kunji kunji duk wancan bayanin sai ya tsallake kun gane yaudare da yi kun gano cin amana da yi wato yana karanta ita wannan ibara ɗin da shi shekul islam ya kawo an yi hasular du'a'u fil a bi hukumin littifaƙi sai ya datse duk wancan larabcin da na karantu sai karantu ƙarshen magana ɗin sai ce fahaza ya ƙetare wani hauhu sai ce la ba asabihi don girman Allah wannan zalunci yaudara ce ko ba yaudara ba ce kaga ɗayan biyu ne ko dai bai karanta littafin ba aslan kamar yadda malam alƙasim ya faɗa wasu ne suka faɗa ya ji shi kuma ya zo kan kujerarsa ta tafsiri sai ya maimaita wato kwata-kwata bai karanta littafin ba kun ga haka ya rosa tsarinsa gaba ɗaya da yake a kai na zamansa farfesa tsarinsa na akademiya wanda yana wajabta maka ta haƙiƙi wajen bincike abin da za ka faɗa to ka yi ta haƙiƙi ka ɗauko shi yadda yake ka kawo ko kuma a'a ya karanta littafin amma da ya zo da gangan sai ya datse maganar sai ya karanto abin da yake son ya karanto ku duba fa ya karanta farkon jimla ya datse tsakiya ya yi abin da ake kira da baturul akawal ko baturul nusus ya datse tsakiyar zance sai ya je can ƙarshen maganar ita ma ta farko sai ɗauku jimla wadda yana ganin kamar za ta goya mai baya fahaza sai ƙetare wani hauhu la ba asabihi wai a haka a haka amma lokacin da aka ce mai ƙanƙanin ɗalibi kuka zo kuka yi ta haushi wannan abin da ya sunansa malanta sunansa malanta to bari ku ji nau'i na biyu da shekul islam ibn taimiyya ya kawo wanda bai kawo shi ba sai shekul eh, islam ya ce asani nau'i na biyu an ya taharrar du'a'a inda ha wato mutum ya yi kirdado ya nufi wato yin addu'a a wurin makabarta ko wurin kaburbura wato tun farko shi sama ya je wurin tun farko sai ya je wurin ya yi addu'a wanda a kansa kai kake magana a kan wannan nau'i na biyu kake magana ba a kan wancan na farko ba wannan ne na biyun shine ka jingina ma shekul islam ibn taimiyya kuma ga shi zai yi bayani kuma zai faɗi matsayinsa a kai sai ce bi haisu yastashiru anna du'a hunaka ajwabu minhu fi gairihi ta yadda shi wannan bawa zai dinga jin shi'uri cewa yin addu'a a wurin wa'annan kaburbura ko a wajen wannan kabarin waliyin wato an fi karɓan wannan addu'a sama ga wani wuri wanda ba shi ba wanda kan wannan kake magana kaga shi yanzu da ya fito zai je wajen wani kabari don ya yi addu'a ya roƙi Allah Allah ya biya masa buƙatarsa me yasa ya fita saboda yana ganin cewa wurin wuri ne wanda yana da falala akan sauran wurare wato in an yi addu'a kai tsaye Allah na amsa to bari ku ji abin da shekul islam ya faɗa sai ce fahazan nau'u wannan nau'i mutum ya nufi ƙabari don buƙatarsa. ya je ya yi addu'a manhiyun anhu shekul islam ya ce an hana abu ne wanda an ka hana a cikin addinin musulunci ya ce imma na hayu ta harimin ko dai hanin na haramci au tanzihin ko kuma na tanzihi sai ce wa huwa ila harimi a karabu amma zaman hanin cewa an hana ne hani na haram shekul islam ya ce shi ya fi kusanci kun ga ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi ra'ayinsa wato a ɗauka cewa haramun ne mutum yana da bukata ya nufi wani kabari na wani waliyi salihin bawa don yana jin cewa in yayi addu'a a wannan a wurin Allah zai amshi addu'arsa za amshi wannan addu'arsa Sheikhul Islam ya ce wannan haramun ne zaman sa haram ya fi kusanci sai ce wal farqu bainal babaini zahirun bambanci tsakanin nau'ukan nan guda biyu Sheikhul Islam ya ce a bayyane yake farfesa me yasa baka karanta wannan ba yana fa a littafi fa gashi a littafi fa inda ka ɗauko waccan jimla an sula an sula du'a'u a nan magana take fa maganganu guda biyu shekul islam ya kawo kowace ya faɗi hukuncinta amma da ka zo ta farkon ma sai da ka yi toge ka yi ha'inci ka yi yaudara amma a haka an ce ma ɗalibi kuma sun zo suna haushi ai an ci mutuncinsa ai ba kimanta sa ba ai kaza ai kaza billahi alaikum wannan abin da ya sunansa sunansa malanta sunan wannan abin da limamin abuja ya yi sunansa malanta wannan yana cikin sifofin malami bayani ne mai tsawo shekul islamu ya yi har ya kawo cewa fa innar rajula lauka ne ya da da mutum ya kasance yana roƙon Allah wajita zafi mamarrihi bi sanamin sai gun hanyarsa sai biyo ga wani gunki kan hanyarsa ba gunkin yan nufa ba au salibin ko wani kuros au kanisatin ko coci au kana ya da ufi buƙatin ko kuma yana addu'a a wani bagire wa kana hunaka buku'a a wannan wurin akwai wani wuri fiha salibun akwai cross a wannan wurin wa huwa anhu zahilun amma kuma ya rabkana a kansa bai damu da shi ba bai nufe shi ba ba dan shi ya zo ba au dakhilun ila kanisatin ko kuma ya shiga a coci liyabita fiha mabitan ja'izan don yayi bacci a ciki wato dalili ya sa shi ya shiga coci don ya kwana kwana wanda shari'a ta halatta masa wada Allah fil laili sai tashi cikin dare yana addu'a a cikin cocin au ba ta fi baiti ba'd asdiqaihi ko ya kwana a sashen ɗakunan abukansa wada Allah sai ya roƙi Allah a wurin lam yakun bi hadha ba'asun wannan ba ya da laifi ku duba hadda coci an ambata me yasa aka ce baya da laifi saboda ba manufarsa ya je coci ya yi addu'a don yana ganin cewa addu'a a coci a ba karɓa ba ce me yasa aka ce baya da laifi duk da yana addu'a ga kuros a gefinsa ga gunki a gefinsa amma kuma baya da laifi me yasa saboda tun farko dama bai nufi wannan wurin ba bai nufi wannan wurin don addu'a ba ittifaƙan ne aka samu an samu muwafaƙa ne wani dalili yasa ya samu kansa a wurin to a nan yanzu a nan yanzu da aka ambaci coci misali da wurin da yake da akwai gunki a wurin misali aka ce ga shi ya yi addu'a amma duk da haka ba za a ce ga zunubinsa ba ko ga laifinsa saboda mi dama bai nufi wannan wurin ba ba shi an manufarsa ba kaga shari'a ba ta ɗora masa laifi ba ashe addu'ar yana da alaƙa ne da manufan zuwan mutum dalilin da ya kai ka wurin in dai ka tafi ne don buƙatar ka a wurin ƙabarin to wannan shekul islam ya ce magana mafi inganci haramun ne kuma shine ra'ayinsa shine ra'ayinsa kaga akasin abin da limamin abuja ya faɗa sanin wannan shi yasa malal ya ce shekul islam bai faɗi wannan magana ba kun ji ra'ayin shekul islam wannan shi shine ra'ayinsa a bali babu abuja baka kawo ba baka kawo ba eh to bari mu bi shi ya karanta wata magana a sai mu ƙara ba shi amsa eh insha Allahu ta'ala saboda haka wa'annan mutane da kuke gani eh, dole sai ana ainihin wato haska ma al'umma eh. kun ga dai ga yaudara ƙarara ƙarara ha'inci ya bayyana e, ya bayyana eh, bari mu danna shi ya ci gaba kun je yaudarar da ya yi da kuskuren larabcin da ya yi a cikin jimlar da ya karanto wato laifin wato ya yawaita na farko ya bata larabcin na biyu kuma ya yi yaudara wajen nakalin maganar bai karanta gaba ɗaya ba sannan ya datse tsakiya ya karanta farko a cikin annau'ul awwal kenan sannan ya yanku ƙarshe bai karanto duka ba ballantana ya karanta na biyu bari ku ji shi ya ci gaba shafi na 195 a mujalladi na biyun har yanzu shafi na 167 yana cewa amma ijabatu du'a'i faqad yakunu sababuhu ittirar da'i ko sababahu ittirar da'i wa sidquhu amma amsa addu'a shi ma yana cikin abin da na faɗa na manta ban faɗi ba yana cikin abin da na faɗi wato jumlar shi karan to yadda ka karanta farko shine daidai e sababuhu ya zamo suna ga yakunu kunu shi dai daidai e ba yadda kan maimaita daga baya ba e to ita ma magana bai karanto ta dai za ku ji sun ce ya ce wasu wannan kuskure ne wasu tijaihi haka haka haka jimlar take ba wasu ba a'a wasu diƙu iltijaihi amma da ya zo sai ya canza jimlar din sai ya ce wasu sannan wannan magana ba ta da alaƙa akan maudu'in da ake magana a kansa shekul islam yana magana ne akan dalilin da ke sa a anshi addu'a sai ke cewa wani lokacin ma akan anshi addu'ar bawa ba wai don addu'ar tasa ba sannan kuma ba don albarkan ma wurin ba shi ne shekul islam yake magana a'a in ma saboda kallon buƙatar da yake ciki tsananinta ko kuma a'a saboda gaskiyarsa wajen wannan addu'ar wato ya yi ikhilasi a cikinta shi ne abin da shekul islam yake magana baya magana akan ka je kabari ko karka je kabari ko waye da sauransu saboda haka kawo wannan magana hashu ka yi kayi abin da ake kira da alhashu ba shi da alaka ka fita daga maudu'i sannan kuma larabcin baka karanta shi yadda yake ba eh Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka limamin Abuja eh mu ma fatan shirya wallahi eh kuma wannan abin da muke yi muna yi ne don ka gane kuskuren ka ka dawo ka tuba ka gyara a ranar amsa addu'a dalilin shi zai iya zama kasancewan ƙarfin bukata da gaskiyar zuciyar mai addu'an ne ba wai wani dalili daban ba ƙarfin bukatar shi cewa yana tsananin bukata da kuma gaskiyar niyyarsa shine dalilin da zai sa amsa masa a mujalladi na biyu shafi na 167 ya maimaita a shafi na 213 duka wannan maganganu ya maimaita su da yawa to ina da dan tsakuro mana ne <laughs> kun ji wata zalika su kun ji wa yana dan tsakurowa ne <laughs> ya tona wa kansa asiri <laughs> wai dan tsakurowa yake ya je can ya tsakuro ya tsakuro ya tsakuro malam mai tsakuri. eh to wannan shine karatu da haka zaka hukunta malami a je can a tsakuro maganarsa a je a tsakuro a je a tsakuro eh wannan malanta ne to Allah ya sauwaka ka tura wa kanka asiri a mujallabi na biyu shafi na 254 wata zalika su'alu ba'dihim lin wannan zamu wuce ta sai zama na gaba saboda duba da lokaci zamu je ga ta gabanta insha Allah eh saboda bayanin tana da tsawo nabi aw li ghairihi min ummati hajatan fa balahu fa in ina zaton fa innahu ne amma a nusa ta fa inni fa innahu qad a kathira shi ma bai karanta daidai ba fa inna haza ne wai ya ce wai wai yana zaton fa innahu ne to fa inna haza ne eh fa inna haza eh akwai haza a wurin kuma inna ce ba inda hu bane eh farfesa eh wannan duk alama ce wadda ka nuna ɗayan biyu ko bai karanta littafin ba ko kuma a'a yana karanta littafin yadda ya ga dama eh amma ni na tun na farkon cewa ba littafin ya karanta ba na fi wannan nafi wannan ya ce haka tambayan wasunsu ga manzan Allah ko ga wani manzan Allah bukatansa sai a biya masa bukatan ya ce wannan ya faru da yawa a mujalladi na biyu shafi na 254 a mujalladi na biyu shafi na 218 ya ce wa qad alimtu jama'atan mimman sa'ala hajatahu min ba'dil maqburina fa qudiyat hajatuhu na san mutane da yawa wanda suka tambaya nan kuma ma istigasa gaba ɗaya ke magana wanda suka tambayi bukatansu a wajen wasu na cikin kabari kuma aka biya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 <laughs> ya yi kwana ya tuba yi mujalladi na biyu shafi na 100 <laughs> to nan ma nan ma ya yi ko yaudara ko kuma bai karanta ba ya yi gwagwalin eh wato muna faɗan biyun ne saboda a sama masa mafita eh kar mu ce ai yayi yaudara wasu ce ai an zage shi to wannan magana a nawa shafin bari ku ji yadda take ita ma ya yi abin da ya yi a farko shine ya ciccire wasu abubuwa bai karanta ta duka ba sannan kuma sai ya ciccire wasu kalmomi da jimloli a nawa shafin shafi na ɗaya shekul islam yake cewa wa alimtu jama'atan haƙiƙa na san wasu jama'a mimman sa'ala hajatan daga cikin waɗanda suke tambayar wata buƙata min ba'dil na. daga sashen waɗanda ke kwance a cikin kaburburra minal anbiya'i kun ga bai kawo wannan ba e sai ƙetare minal anbiya'i wasalihina daga cikin annabawa da salihai sai kaga sun zo suna tambayar buƙatar su ga annabi ko wani annabi ko wani salihin bawa faqudiyat hajatuhu sai kuma abin ya yi daidai da ƙaddara Allah ta'ala ya biya musu bukatarsa ko aka biya masa bukatarsa eh to kun ji inda ya tsaya amma bari ku ji abin da shekul islam ya faɗa ƙarshe sai yake cewa wa huwa la ya kharuju amma zakartuhu amma fa wannan ba zai fita daga abin da na faɗa a baya ba eh ba zai fita ba dama kissoshi da ake karantowa wani ya yi kaza da kaza da kaza da kaza kuma wannan ba daga sahabbai ba ba daga tabi'ai ba ba daga tabi'u tabi'ina ba kuma mafi yawa labarrukan wasu za su iya zama gaskiya wasu za su iya zama ƙarya sai ce walaisa zalika bi shari'in ka duba fa wannan abin da suka yi fa ba shari'a ba ne ba musulunci ba ne fayutta ba ballantana a bi su aiko koyi da su amma da ya zo sai ya ƙetar wannan jimla wala sunna kuma wannan abin da suka yi ba sunnar manzon Allah ba ne amma ku dibi limamin abuja da ya zo sai ya karanta wa kadi alimtu jama'atan min man sa'ala hajatan min ba'adul maqaburina sai ya ƙetare min al'ambiya'i wa salihina fa hajatuhu sai sa full stop ba gama ba fa sai ki karanta jimla ta ƙarshe wadda shekul islam ya roshe abin da suka yi shine sun je sun faɗi buƙatocinsu ga masu eh, ga kaburburra kuma an yi sa'a buƙatocin sun biya amma fa sai shekul islam ya ce ka sani wannan ba musulunci ba ne walaisa zalika bi shari'in wannan ba shari'a ba ne ba addini ba ne fayutta ba ballantana wani da zai ce wai zai bi su ya yi koyi da su wala sunna kuma wannan ba sunna ba ne amma ku dibi limamin abuja billahi lazi la ilaha illahu bai karanto wannan ba bai karanto ba eh bari mu danna shi ku ji shi eh bari mu sake maimaita shi eh ku yi haƙuri masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 har yanzu a mujalladi na biyu shafi na 191 yana cewa wannan nukta ce muhimmiya ita ma ina jin ko na ishara a cikin ta ko ban yi ba ne addu'a ne ba wai wani dalili daban ba karfin bukatar shi cewa yana tsananin bukata da kuma gaskiyar niyyarsa shine dalilin da zai sa a amsa masa a mujalladi na biyu shafi na 167 ya maimaita a shafi na 213 duka wannan mangani ya maimaita su da yawa ko ina da dan tsakuro mana ne <laughs> malam mai tsakure wata zalika su'alu ba'dihim eh. a mujalladi na biyu shafi na 254 gaba ɗaya ke magana wanda suka tambayi bukatan su a wajen wasu na cikin kabari eh ku yi hakuri biya masa bukatan ce wannan ya faru da yawa tahu min ba'dil maqburina fa qudiyat hamiyansa shine dalilin da zai sa amsa masa a mujalladi na biyu shafi na 167 ya maimaita a shafi na 213 duka wannan maganganu ya maimaita su da yawa to ina da ɗan tsakuro mana ne wa kadhalika su'alu ba'dihim a mujalladi na biyu shafi na 254 Wata zalika su'alu ba'dihim lin nabiyyi aw li ya zama kasancewan karfin bukata da gaskiyar zuciyar mai addu'an ne ba wai wani dalili daban ba karfin bukatar shi cewa yana tsananin bukata da kuma gaskiya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 har yanzu a mujalladi na biyu ku yi haƙuri wata dalika su'alu ba'dihim linnabiyina fa qudiyat hajatuhu to kun ji na san mutane alimtu jama'atan yawwa mimman sa'ala hajatahu min ba'dil makhurina ku ji da kyau qudiyat hajatu kun gani na san mutane da yawa <laughs> wanda suka tambaya nan kuma ma istigasa gaba ɗaya ke magana wanda suka tambayi bukatan su a wajen wasu na cikin kabari kuma aka biya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 kun ga ya tumayi ya gudu har yanzu a mujalladi na eh. biyu ya gudu wani wurin kuma ya yi kunji eh, kun ji shi ba shekul islam ya kawo magana kan abin da yake faruwa da wasu bayan ya faru kuma daga ƙarshe sai yake cewa wannan abin da suka yi ba shari'a ba ne ba addini ba ne ba sunnar manzon Allah ba ne saboda haka ba za a yi koyi da su ba amma sai ki karanta wannan kamar yadda ya a baya kamar yadda ya a baya to yanzu wannan wannan abin da ya yi tsakani da Allah sunansa malanta ɗayan uzuri ne za ka bashi guda biyu ko dai bai karanta littafin ba kun ga ya jahilci waye ibn taimiyya kenan abin da mala alƙasim ya faɗa a kansa ya tabbata a kansa cewa abin da ya jahilci ya yi kuma gaskiya ne to kun ga abin da malin ke nufi ga jahilcin nan muna fito muku da su ko kuma a'a ya karanta amma kuma ya cicciro abin da yake so ya karanta ne don ya biya bukatarsa wannan kuma ya rosa shi gaba ɗaya ta tabbata cewa shi limamin abuja azzalumi ne mai yaudari ya ci amanar ilimi saboda haka daga yau ba za a sake karɓar fatawarsa ba a addini daga yau to kusan duk mafi yawan maganganun da ya karanto haka ne daga inda ya ja larabcin ba daidai ba sai inda ya datsa maganar ya karanta iya abin da yake karantawa kamar wannan kawai mun ba da misali ne mun ba da misali ne kawai eh kuma inda nake kyautata zaton cewa ba wai littafi ya karanta ba za ku ji hadda sunan littafin ma baya iya faɗa daidai sunan littafin ma sai da ya yi kuskure a kai eh bari mu kai shi can karshe ku ji abin da yake cewa ya maimaita sunan littafin ibnu ya faɗa a babban malami ibnu taymiya sun wuce a faɗi sunan su mujarradan hmm. a inda ya faɗa a cikin littafin sa iktida'us siratul mustaqim siratul mustaqim eh, to wannan kuskure ne ba haka sunan littafin yake ba eh, sunan littafi yadda yake daidai iktida'us siratul mustaqim eh, iktida'us siratun ba siratu ba yadda kai ka faɗa to ga sunan littafin ma limamin abuja baya iya faɗa daidai e to ga wannan ƙara'in na nuna cewa bai karanta littafin ba shi yasa ma da ya zo bai zo da littafin ba e na ga kamar wata waya ce a gabansa irin babban wayan nan